marka ubangiji yesu ba mu ka marka yawa Yeah, yes, who called it? Surawa. Come on. Nah. na wannan rana yau domin kakawo mu a ba mu yesu rawa